Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 1625 da 31. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a tasoshin gidajen rediyon amfani ah, amfani sarauniya da noman da dalal a Ghana kuma ana iya kama mu a alfa rediyo da ke kumasi kai kuna ma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a kodayaushe a sashen hausa.com ko kuma voahausa.com. hausa.com Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da saduwa da ku da yammacin yau Juma'a 16 ga watan Nuwamba shekarar 2018 Muhammad Hafiz Baballa ne da Ibrahim Ka'almasihu Garba da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington muke kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokaci da farko dai ga kanin labaran. amurka ta kakaba ma wasu 'yan kasar saudiya goma sha bakwai takunkumi saboda rawar da suka taka a kisan ɗan jaridar saudiya dinnan jamal khashoggi adadin mutanen da suka mutu sanadiyar wutar dajin jihar california dinnan ya kai 66 zuwa jiya alhamis sannan kotun ƙasa da ƙasa ta zartar da hukuncin ɗaurin rai da rai ga wasu shugabannin ƙungiyar khmer rouge ta cambodia saboda aikata kisan kyashi kanin labaran kenan A Najeriya za ku ji cewa jam'iyyar PDP na zargin hukumar zaɓe ta INEC da jam'iyya mai mulki ta APC da yunkurin shirya magudi a zaben da ake da ke tafe. Shugaban na PDP ya ce hukumar zaben ta keɓe wasu jihohi da suka hada da Kano, Benue, Bauchi, Rivers, Akwa, Ibom, Delta, Imo, Kwara da Lagos don hargitsa lamarin zaben don cimma wannan muradi. Za kuma a ji cewa Majalisar Dokokin kasashen Afirka ta Yamma wato ECOWAS sun fara taro a Abuja akan matsalolin da ke addabar kungiyar za ku ji wani irin matsaloli ne. Idan muka kaɗa gane kuma za a ji martanin da wasu 'yan ƙasar ke mayarwa kan kasafin kuɗin ƙasar na shekarar 2019 sannan Mahmud Lalo zai zo da shirin duniya Amurka amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya tukunna. Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Amurka ta bayyana cewa ta kakaba ma wasu 'yan kasar Saudiya goma sha bakwai takunkumi saboda rawar da ake zargin sun taka a kisan ɗan jaridar Saudiya dinnan Jamal Khashoggi a karamin ofishin jakadancin Saudiya da ke birnin Istanbul na ƙasar Turkiya. Daga cikin waɗanda takunkumin ya shafa har da Saud El Khatani, wani tsohon hadimin Yarima Muhammad Bin Salman da kuma karamin jakadan Saudiya a Turkiya Muhammad Al-Taibi. waɗannan mutanen waɗanda suka yi kisan rashin imani ma ɗan jaridar nan wanda ya zauna tare kuma da yin aiki a amurka dole ne fa su fuskanci hukuncin abin da suka aikata a cewar sakataren mai tulmalin amurka steve munichin a wata takardar bayani ta jiya alhamis za a aiwatar da takunkumin ne a ƙarƙashin dokar tabbatar da kare 'yancin ɗan adam ta ƙasa da ƙasa ta maniski wadda ke tabbatar da ladabtar da duk waɗanda aka samu da aikata keta haƙƙin bil'adama da kuma almundahana wannan sanarwar ta ba da mamaki ganin cewa amurka ba ta fai kakaba takunkumi kan saudiya ba Wasu nau'ukan wutar daji biyu sun yi kaca-kaca da sassan jihar California da yadda adadin waɗanda suka mutu zuwa jiya Alhamis ya kai 66. Ƙwararru sun yi hasashen cewa abubuwa da dama ne suka yi sanadin wutar dajin kama daga ƙaruwar yawan jama'a zuwa rashin ingancin kayan aikata koko kashe wutar da kuma canjin yanayi suka ce mai yiwuwa ma wannan mummunar wuta ta wannan shekarar so mun taɓa ne na bala'in da ke tafi. Jennifer Balt, darakta sashen bincike na abubuwan da suka shafi duniyarmu da ke jami'ar Colorado Bulda, ta ce nau'ukan wuta na daɗa tsanani a yammacin Amurka. Aukuwar manyan nau'ukan wuta ya ninka har sau biyar tun daga shekarar 1970 a cewar ta, ta ƙara da cewa saboda haka a kowane jerin nau'ukan wuta ashirin da muka gani a shekara ta 1970 a yau muna ganin ɗari. kotun ƙasa da ƙasa ta samu biyu daga cikin shugabannin mugunyar ƙungiyar nan ta khmer rush wadda har yanzu ko waɗanda har yanzu ke raye da aikata kisan kyashi lokacin da ƙungiyar ta yi mulkin kama karya a cambodia a ƙarshen shekara ta 1970 da wani abu kuma ta yanke masu hukuncin rai da rai an samu niyonci ɗan shekaru 92 da haihuwa da kuma tsohon shugaban ƙasa q sampa mai shekaru 87 da haihuwa a yau dinnan juma'a a tuhumar su da kotun wadda majalisar ɗinkin duniya ta kafa wadda ake kira zaure na musamman a ɓangaren shari'a na ƙasar ta cambodia tuhumce-tuhumcen sun hada da na kisa da hallaka al'umma da bautar da jama'a da kuntata ma jama'a da kuma bita da kullun siyasa da na jinsi da kuma na addini an tuhume su ne da kisan kare dangi saboda kashe ɗimbin 'yan vietnam da 'yan kabilar cham da suka yi da kuma saba ma tanajin dokokin geneva ciki har da kisa da gangan da kuma gane gwale-gwale ma jama'a da kuma aikata rashin mutunci to karfa a sha'afa ana shan labarai ne daga sashen hausar muryar amurka a nan birnin washington dc mataimakin shugaban amurka mike pence ya ce amurka ba za ta sassauta takunkumin tattalin arzikin da ta kakaba mu koriya ta arewa ba yana mai kiran kasashen kudu maso gabashin asiya da su ci gaba da matsa lamba sosai mu koriya ta arewar har sai ta lalata makamin nukiliyar ta da ta mallaka kwata-kwata dole ne mu ci gaba da lambar da kuma aiwatar da takunkumin da majalisar ɗinkin duniya ta ƙaƙaba har sai mun cimma tartibi kuma tabbataccen kakaɓe makamin nukiliya a koriya ta arewa a cewar mai pence a yau dinnan jima'a bayan ganawarsa da firaministan singapore lee hin kalaman na pence na zuwa ne a daidai lokacin da rahotanni ke nuna cewa shugaban koriya ta arewa kim jong-un da kansa ya shaidi gwajin wani sabon makami mai inganci da asibahin yau dinnan jama'a wanda ke shine karo na farko da aka yi batun wani sabon makami a shirin kera makamai da koriya ta arewa ke yi a watanni da dama da suka gabata 'Yan sanda a ƙasar Zimbabwe sun ce mutane sama da arba'in sun mutu a wani haɗarin mota da ya auku da rayun ji Alhamis. Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To da farko babbar jam'iyyar adawa ta PDP a Najeriya na zargin hukumar zaɓe ta INEC da jam'iyya mai mulki ta APC da yunkurin shirya magudin zaɓe da ke tafe. Sai dai dukkan ɓangarorin biyu sun musanta wannan zargi. Ga Sale Shehu Ashaka da ƙarin bayani daga Abuja. shugaban babbar jam'iyyar adawar najeriya pdp wuce secondis ya zargi hukumar zaben najeriya da tsara na'urar tantance masu kada ƙuri'a ta daban don taimakawa jam'iyyar apc ta lashe zaben 2019 secondis na magana ne a lokacin da tawagar kula da zaɓe ta ƙungiyar raya tattalin arzikin afirka ta yamma ecowas ƙarƙashin muhammad kwanta ta kai masa ziyara shugaban na pdp ya ce hukumar zaben ta keɓe wasu jihohi da suka hada da kano benue bauchi rivers akwa ibom delta imo kwara da lagos don hargitsa lamarin zaben don cimma wannan muradi jigo a jam'iyyar apc faruk adamu aliyu ya ce zargin ba shi da tushe in kuma har akwai wanda hukumar zaben ke taimakawa to jam'iyyar pdp ce mu a jam'iyyar apc in akwai babban dan pdp ma shugaban hukumar inec ne mu a gurin mu kuma mu gani muke yi tare yake da su domin wannan shugaban hukumar inec din nan ka duba yadda ya fito yake azarbabi akan wai jam'iyyar apc ba za ta dan takara a guri kaza ba ba za wanda ba ruwansa ba shi da hurumi yake wannan mu da muke gwamnati ba mu ce wani abu ba sai su sai wannan duk dan najeriya ya sani a kano inda kano ita ce muka fi ko ina yan ƙuri'a jam'iyyar pdp sun je suna sayan katin kuri'a dubu goma goma wannan duk gaskiya ne an kama saboda haka su ne suke kokari su yi amfani da hukumar zaɓe ta ƙasa domin su ci zarafin mutane ba gaskiya ba ne ba mai muna zargin hukumar zaɓe ta ƙasa da haɗa kai da yan pdp hukumar zaben a nata bangaren ta yi watsi da duk wani zargi na shirya magudin zaɓe da nana ta ƙudurin gudanar da zaɓe mai adalci barista festus okoye ne kwamishinan wayar da kan masu zaɓe da labarai na hukumar a wannan ba zai yiwu ba muna da ma'aikatan da suna aiki da inec da safe da rana da dare abun da muke cewa mun riga mun shirya a kan zaɓe da za a yi ba wanda zai iya shigo processes na inec ce zai san abun da muke yi ba wannan ba zai yiwu ba abun da muna cewa mutanen nigeria in wanda ya je yi zaɓe zai kriga eh, eh, eh, zaben yadda zai yi zai mu sa a declaring wanda ya ci zaɓen ko pdp ne sun ci zamu declare ko apc ne sun ci zamu declare ko prp ne sun ci zaben zamu declare zamu ce su ne sun ci zaben ba wanda zai iya cewa aine ga wanda zai ci zaɓe ga wanda ba zai ci zaben ba. A lokacin da babban zaben Najeriya ke karatowa ana samun musayar zargi a tsakanin manyan jam'iyyun ƙasar guda biyu. Sale Shehu Ashaka, murya Amurka, Abuja, Najeriya. A da Sale Shehu a shaka to har yanzu dai muna Najeriya inda Majalisar Dokokin Ƙasashen Afirka ta Yamma wato ECOWAS ta fara wani taro a Abuja domin yin dubi da kan matsalolin da ke gaban kungiyar. Ga Hassan Maina Kaina da ƙarin bayani. Majalisar Dokokin Gamayyar Tattalin Arziki na Kungiyar Ƙasashen Afirka ta Yamma wato ECOWAS ta fara zamanta a nan Abuja tare da salon duba wasu manyan batutuwa da suke addabar wannan yanki. Yar majalisar dokoki ta ECOWAS, Madam Veronica Sese, ta ce akwai sauran fannoni kamar samar da manufofin da za su kai ga duba batutuwan samar da wuraren hada-hadar kasuwanci da ba ruwansu da haraji. da ma batun kan iyakoki na kasashen wannan yanki ana tsarin duk za a tattauna su. shi ma dan majalisar mr marvin snowes ya yi tsokaci ne kan aikace-aikacen kwamitocin na ecowas ya ce za mu duba kasafin kuɗin wannan gamayya domin kwamitin da ke aiki kan hakan tuni ya kammala aikinsa manyan zabuka da za a yi a nigeria da senegal na daga cikin wani bangare na batutuwan da za su mame ajandar wannan majalisa a yau ne dai ake sa ran wannan majalisa za ta ci gaba da zamanta gadan-gadan zaman da za a share kwana talatin ana yinsa hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja nigeria zama na mutunci da lumana kuma babu nifaka da hiyana to a gaida hassan mai na kaina To yanzu kuma bari mu tsallaka zuwa ƙasar Ghana, inda jama'ar ƙasar ke ci gaba da tofa albarkacin su bakinsu gane da kasafin kuɗin 2019 da aka gabatar ga Ruwan Muktar Abbas da ƙarin bayani daga Akara. kakakin wannan gida mai albarka takin kasafin kudin na shekara ta tara shine tattalin arziki mafi karfi don ayyuka da wadata ra'ayoyin 'yan siyasa da ya bambanta akan sahihancin kasafin yayin da bangaren masu rinjaye ke san barka su kuwa 'yan adawa cewa suke holoko ne hadarin kaji honorable mutaka mubarak mamban majalisar dokoki ne na mazaɓar kajitiya karkashin tikitin ndc labaran da ke ciki kamar daidai gasa da ne abin da aka faɗi 2017 aka koyaya dr hassan ayarga dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar apc a zaben shekara ta 2016 ya ga kasafin abin da suke fada ne kaman abin da angel ka gane angel malaika mm. ya zo yana maka magana maganan daji sai sai ya zo yana maka aiki ka gane ko malaika ke magana amma sai ke aiki npp haka su da baki sai dai ra'ayi dama an ce hanci ne kowa da irin nasa shi honorable abubakar boniface tsohon ministan zango cewa ya yi tabarakalla da wannan kasar a wancan shekara gwamnati ta ce ta ba matasa aiki kamar kan naku mutane dubu dari aka doki aiki tun shekara bai kare ba soc titoci da ke su ana ba su allowance ga yaranmu shs sun an doke su ba biyan fees wannan duka ya bashin da uwaye da ubanninmu ko ba gane ba ke yi kan a yaran kan iyalinsu amma yanzu duka ya zo kasa ashe babban alheri bai buye ba dai cewa ba za a raba 'yan siyasa da sun rai ba don haka na sojin ko mai mashahartanmu wato 'yan jarida kuma za su ci eh suna na shamsu muhammad ne ta allah to gaskiya rayina dai wannan kasafin kuɗi kamar za a ce da kamar jiya ne kamar jiya yau ko kuma kamar a ce gwamma jiya ma da yau amma sai dai fatan Allah da ya sa dai muka aiwatar da shi lafiya ke. Ni ce Hafsa Kadira English. Mu dai cikin yanayin dai da ake dinnan, in dai abin da suka faɗa cewa za su yi su yi. To mu ce gane alhamdulillah. amma ba a nan gizo take tsakan ba kada a zo ba su iya sun cimma burinsu ba. Sunana Imran Abubakar wanda ku sani suna Malam Bawa a fahimta ta dai kawai in za a aiwatar da waɗannan manufofi shakka babu wato za a samu ci gaba da bunƙasuwar tattalin arziki da wato hana hauhawan farashi da sauransu kuma za a samu walwala. Ridwanallah Muktar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka Accra Ghana. To a gaida Ridwan Muktar Abbas to a can jihar Tawa da ke jamhuriyar Nijar kuwa an fara gudanar da taron nan na shirin ɗan Nijar ya ciyar da ɗan Nijar. Wannan shiri ya ta'allaka ne kan yadda za a samar da abinci ga ɗaukacin al'ummar ƙasar ga Haruna Maman Bako da ƙarin bayani. kwamitin da ke kula da raya wannan husahar da hukumomin jamhuriyar nijar suka bullo da shi na raya 'yan kasar ta hanyar samun wadataccen abinci wa al'ummar ta jamhuriyar nijar tare da hana wa matasa tafiya kasashen waje domin cirani da yaƙi da zaman kashe wando da yawon garamba, da ake kira 'yan nijar su ci da 'yan nijar na jihar tawa ya gudanar da zaman taronsa a birnin tawa tattawa a ƙarƙashin jagorancin magatakardar ofishin gwamnan jihar tattawa domin duba hanyoyin da za a ci gaba da dabbaka wannan tsarin domin ci gaban ƙasar haruna asakale shine magatakardar ofishin gwamnan jihar tawa na farko dai taron zai yi bitar ƙoƙarin gwamnati da abokanan hulɗarsa a cikin wannan jihar tattawa game da wannan tsarin na biyu mu yi mu musanyar sababbin fasahohi domin raya wannan tsarin don samun wadataccen abinci haka ma a wurin wannan taron mu gabatar da tsari na ƙasa na haɓaka samun wadataccen abinci da yaƙi da sa da yin bitar sakamakon damanar da ta gabata a fannin abinci da ciyawar dabbobi. la situation de la campagne agro-silvopastorale hydraulique 2018 taron zai mai da hankali don sanin irin kokarin da ƙungiyoyi masu zaman kanunsu da ke tallafa ma gwamnatin ƙasar a cikin wannan tsari a cikin jihar tawa ke kawowa don bunƙasa tsarin na 'yan nijar su ci da 'yan nijar amma a cewar wani mai nazarin al'amuran da ke kai suna kawo a cikin ƙasar malam jafaru sarkin shanu idan har ana son a cimma wannan guri na 'yan nijar su ci da 'yan nijar sai an wa wannan tafiyar gyara mai yawa fanni wanda ake cewa aka tattamano forum wanda aka yi na bisa ga agriculture wanda aka ce ma 3Zen dan Niger da dan Niger wannan husaha ce mai mahimmanci ga dukkan al'ummar kasar Nijar. Amma ko ana da husaha ta kwarai in ba a da kaya, ba a da jama'a, ba a da mutane waɗanda ke da kishi na abin da aka shirya ya bunƙasa ya tabbata alherin da aka bi gare shi ya zo sai ya zama aikin Eh, E, kowa san abu ne wanda Eh, husaha ce wadda tana da muhimmanci kwarai yau ba kasar Nijar ba ko kasa ina inda aka ce maka noma da kiwo an bar su baya yau duk abin da za ku yi yana nan baya eh, duk abin da ake yi yana karkashin abinci kenan ne wannan da shugaban kasa ya tsara inda mutane sun ɗauke shi da muhimmanci sun ɗauke da muhimmanci amma aka ba su dukiya ta ta yadda aikin wanda ya kamata suna sa ha'inci ciki shi yasa abubuwan ba su bunƙasa kaga truwazen ne a ba ku iri mai kyau shine a gama ku da bankoki su ba ku ramce domin ku ta yadda aikin da ba ku da eh, halin ne ku yi lokacin da duk an ka ce maka wannan gwamnati ya ɗauki niyya ta yin wanga abu ya bada ayi waɗanda aka ba ƙarƙashin su su yi abin suka ƙi kaga ya zan cin haki wannan ba laifin gwamnati na ba laifin jama'a ne abin da ke so ga mutane yanzu yanzu kana ganin bara iri da aka ci a bada na shuka da kingin wuri wanda aka ba iri tun wajen man ko juan ka raba mutane ba a raba mutane ba sai da aka ce eh, juwe ko uta ta taho sannan a hido iri ni za da shi bana canye shi kina kaga wanga ba ba wata manufa ce wata bunƙasa noma da kiyon babu wata manufa ta kwarai iri da taki na duk ake bada duk wani entran na na ci gaban noma ya kamata a ce maka ko da aka ce maka muwa da abril ta yi duk an shirya wannan avril mai an shirya wannan lokacin da za a gani sakamako na kirki amma ba harka da manhaji da da da son zuciya da rai ana rike abubuwa saboda mutane ba su da ba su da bakin magana eh kuma wanda ya kamata su yi musu tsaye ga abin nan ba su nan su ga magana sai a ce iri an harkashe shi an nut ko an september ko kuma an juye a ce iri iri za a shuka a shuwe ko Niger kowa ya san alhali kowa ya san wadda mana nijar take ya san lokutan da mana nijar ta sabka to kaga irin wannan bai bunƙasa wannan kuma wannan guri da aka so a cimma na nijar ta ɗauki kanta ta huska abinci sai yana da akwai sauran lokaci. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Tawa a jamhuriyar Nijar. To a gaida Haruna Mamman Bako yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. A lokacin hada wannan rahoto, akalla mutum 66 hukumomi suka tabbatar sun rasa rayukansu sanadiyar bala'in wutar dajin da ta afkawa jihar California da ke nan Amurka. Sai a biyo mu a cikin shirin domin jin ƙarin bayani. Sunana Mahmud Lalo. rahotannin da ke zuwa daga arewaci da kudancin jihar california da ke nan amurka na cewa ma'aikatan kashe gobara na can suna ci gaba da kokarin shawo kan wutar dajin da ta lashe wasu sassan jihar a kuma daidai lokacin da masu ayyukan ceto su ma suke kokarin gano waɗanda lamarin ya ritsa da su kiyasin da aka yi ya nuna cewa mutum 66 ne suka mutu yayin kuma da gidaje kusan bakwai suka salwanta hukumomi sun kuma bayyana cewa ba san inda akalla mutum 200 suke ba Matt Wallen ma'aikacin kashe gobara ne da ke zaune a yankin da wutar dajin ke ci. But it's tough being in a small neighborhood like I live in and, and a lot of the homeowners. Akwai matukar wahala zama a irin waɗannan unguwanni da muke ciki masu gidaje da dama kusan rabi sun rasa gidajensu wasu kuma sun tsira amma kusan dukkaninmu wutar ta mana barna. We all sustained a severe amount of property damage. A can kudancin jihar California kuwa wutar dajin na ci gaba da dosar birnin los angeles ya zuwa yanzu ma'aikatan kashe gobara sun ce an yi asarar gidaje da sauran gine-gine 435 ciki har da gidaje masu tsada a birnin malibu Daryl Osby shine shugaban hukumar kashe gobara a birnin na Los Angeles. Za a kwashe kwanaki da dama kafin a gano cikakken adadin gine-ginen da aka rasa, amma irin nawa kiyasin adadin zai yi yawa. number is going significantly. Akalla dai ma'aikatan kashe gobara dubu takwas na ƙasa da na sama ke fafatawa da wannan wutar daji. Wani kalubale da masu kashe gobara ke fuskanta shine yadda iska ke kadawa take kuma ƙara rura wutar. Nick Shola shine mataimakin shugaban hukumar kashe gobara a jihar ta California. Yayin da wannan iska ke kaɗawa ake kuma ƙara samun tashin wutar daji. muna kira da jama'a su zauna cikin shiri su ba jami'an tsaro haɗin kai a duk lokacin da aka ce su bar gidajensu. A wani taro da aka yi a fadar gwamnatin Amurka ta White House, shugaba Donald Trump wanda ake ta suka saboda korafi da ya nuna akan hukumar da ke kula da dazuka a California ya miƙa sakon jajensa. Muna alhinin waɗanda suka rasa rayukansu, muna kuma musu addu'a abin takaici shine akwai waɗanda suka jikkata daga wannan wutar daji fiye da yadda mutum yake tsammani. To kamar dai da rautanni ke nunawa, yayin da ma'aikatan kashe gobara suka dukufa wajen daƙile yaɗuwar wannan wuta. wani gungun masu ayyukan ceto su ma sun himmatu wajen neman sama da mutane 200 da ba san inda suke ba to amma wai me ke haddasa yawan tashin wutar daji a sassan duniya musamman ma a nan amurka wasu ƙwararru da dama sun danganta lamarin da karuwar jama'a da kuma rashin mai da hankali kan batun sauyin yanayi jennifer balch malama ce a jami'ar colorado Mun ga ƙarin tashin wutar daji ninki ba ninki tun daga shekara 1970. A wancan lokacin akan samu tashin wutar kamar sau ashirin. Amma yanzu sai wutar ta tashi har sau ɗari. Sannan baya ga haka ƙwararru sun ce sauyin yanayi ya sa ana samun yanayi mai ɗumi da kuma yadda dusa ƙanƙara da ruwan sama ke zuba. lamarin da kan haifar da danshi da kuma bushewar wurare leroy westerlin malami ne a jami'ar california a shekarun da akan samu danshi hakan na sa tsirrai su fito sosai sannan a shekarun da aka fi samun busasshen yanayi hakan kan ƙara yiwuwar tsirran su yi saurin kamawa da wuta akwai kuma rahotanni da ke cewa tarakun wayoyin wutar lantarki da ke faduwa su ma sukan haifar da tashin wutar daji baya ga haka akwai mutanen da sukan kunna wuta idan sun je kwanan daji kiyasi dai ya nuna cewa akwai akalla gidaje miliyan takwas a yammacin amurka da ke fuskantar barazanar konewa idan har ba ɗauki matakan da suka dace ba yanzu madadin muhammad hafiz baballe da amina buhari da abdulaziz adali toro sai yusuf aliyu harande ni mahmud lalo nake cewa huta lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To a gaida Mahmud Lalo, yanzu kuma sai wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar imel. Saƙonmu na farko a yau ya fito daga Abubakar Kawu Girgir inda yake cewa hakika muna goyon bayan zanga-zangar da 'yan adawa suke gudanarwa a jamhuriyar Nijar wanda tsohon shugaban ƙasar Muhammad Usman ya jagoranta domin a gaskiya da alamu sun nuna cewa gwamnatin ta yi kane-kane da babakere a kan kundin tsarin zaben ƙasar wanda kuma hakan zai iya sawa a yi magudin zaɓe ko kuma gwamnati ta cimma wani buri burinta na siyasa sai wasikar mu ta gaba ta fito da kalirwanu sa'idu gayari salam boa hausa a yau zan yi kira ne ga 'yan uwana musulmai da ma waɗanda ba musulmai ba a faɗin duniya baki ɗaya da cewa lokaci ya yi da za mu ɗebe duk wani son kai da son zuciya da hassada da ƙabilanci da ma addinanci a tsakaninmu ko za mu samu zaman lafiya mai ɗorewa a duniya baki ɗaya Allah ya sa haka amin. sai saƙonmu na gaba inda ya fito daga baffa haruna bajoga garkuwan ƙungiyar muryar talaka inda yake cewa assalamu alaikum boa hausa ku gaya wa kungiyar kwadago cewa ta ci gaba da yin fafutuka da take yi akan ƙarin albashi har sai lokacin da ta tabbatar da cewa ma'aikaci ya fara jin alat na dubu talatin a duk wata sai saƙonmu na gaba inda ya fito da kalurwanu ibrahim london Salam BOA muna kira ga gwamnonin Najeriya da su amince da Naira dubu talatin da kungiyar kwadagon Najeriya ta cimma yarjejeniya da su. ko kuma duk gwamnan da ba zai iya biya ba to ya sauka cikin ruwan sanyi. Wasiƙar mu ta ƙarshe ta fito daga Aminu Adamu Malam Madori jihar Jigawa. Inda ya ce, Assalamu alaikum BOA Hausa, don Allah ku bani dama na yi tambaya ga ƙungiyoyin kare haƙƙin ɗan Adam na Amnesty International da kuma Human Rights Watch. Wai ko ba su san an sace tagayen 'yan mata a jihar Zamfara ba. mun ji sun yi shiru ba su ce komai ba ko dama aikin nasu ba na kowa da kowa ba ne to a gaida zahara aminu fage da wasiƙun masu sauraro kafin mu kammala shirin ga labarai amma a takaice. To a takaice Amurka ta bayyana cewa ta kakaba ma wasu 'yan kasar Saudiya goma sha bakwai takunkumi saboda rawar da ake zargin sun taka a kisan ɗan jaridar Saudiya dinnan Jamal Khashoggi a karamin ofishin jakadancin Saudiya da ke birnin Istanbul na kasar Turkiya. Wasu munanan nau'ukan wutar daji biyu sun yi kace-kace da jihar California ta yadda adadin waɗanda suka mutu zuwa jiya Alhamis ya kai 66. Da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa sai kuma ku dakaci shirin yau da gobe. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman ma Ibrahim Kalmasiu Garba wanda ya karanto mana labaran duniya da Daniel Brown sai ni Muhammad Hafiz Baballe nake cewa ku huta lafiya.